الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum ya jama'atul musulmi wa rahmatullahi wa barakatuh yau 29 ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da biyar ga watan april shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin addurar bahiya fi tamyiz bainan najiya wal gawiya min firqi hazil umma yau za mu tashi shafi na tamanin da bakwai. thaniya ko na'am ya rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim al marhala athaniya yawa kada a manta satin da ya wuce mun yi bayani akan abin da ya shafi marhalolin shi'anci inda muka yi bayanin cewa aƙidan shi'anci ya bi matakai-matakai wajen guda uku to mun fara yin bayanin na farko cewa shi'anci wato a mataki na farko wato an gina shi ne akan san aliyu bin abi talib da mutanen gidansa ba tare da wato an zagi ko an tauye ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan an ce wa mutum dan shi'a a matakin farko yana son aliyu kuma yana fifita aliyu bin abi talib akan sauran mutane misali amma kuma baya kafirta sauran sahabbai baya fifita aliyu bin abi talib akan abubakar da umar amma kuma wato suna fifita shi akan usman ne kawai an fahimci wannan ko to wannan shine mataki na shi'a wato a marhala na farko kaga a wannan marhala wato shi'anci bai shiga cikin wato hadari da yawa ba misali to sai aka zo kuma marhala na biyu ثم بعد ذلك تطور التشيع إلى الرفض sannan bayan haka sai shi an ci ya ci gaba zuwa ga abin da ya kira arrafad zaka ji ana kiran mutum rafidi ko a ce musu rafida to wa'annan su ne yan shi'a wanda suka yi zurfi a cikin shi'anci har suka wuce gona da iri kan shi'ancin na'am wa huwa al-gulu fi ali radiyallahu anhu shine wuce gona da iri dangane da aliyu bin abi talib radiyallahu anhu wa da'ifatun min ali baiti da wasu bangare daga cikin mutanen gidansa an gane sun wuce gona da iri dangane da su wa ɗanu fi sahaba radiyallahu anhu wa takfiri da kuma sukan sahabbai musamman irin su abubakar da umar da usman da irin su Talha da irin su zubair Allah ya kara musu yadda kai har ba da kafirta su in ka ji mutum ya kai wannan mataki to ya zama ta bi khabis na'am ma qa'idan ukhra laysat min al-islam fi shay tare da wasu aqidu daban wanda kwata kwata ba su da alaka da musulunci ta kowane bangare ku fahimci wannan ai sai ya zama to wato yan shi'a suka kirkiro wa'annan suka shigar da shi cikin addinin musulunci kattaqiyya kamar abin da ya shafi taqiyya wal imama da kuma imamanci wal isma da kuma isma cewa imamansu guda goma sha biyu ma'asumai ne ba sa yin zunubi sun san gaibi sun san lokacin da za su mutu ba sa mutuwa sai da yardansu da dai sauran miyagun akidu na shi'a an gane ko da kuma maganar imamanci cewa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu wanda ya fi cancanta ya zama zamanto khalifa shine Ali bin Abi Talib sai ainihin sauran sahabbai suka kwace wannan shugabanci suka ba Abubakar radiyallahu an to haka suna kiran Abubakar da Umar da Usman radiyallahu anhum suna kiran su ƴan fashin shugabanci an gane wannan ko na'am na'am war da kuma aqidan raja'a cewa idan mutum ya mutu idan mutum ya mutu yanzu zai iya tasowa nan gaba kafin tashin kiyama ka san abin da yake aqida na ahlus sunna ingantacce idan mutum ya mutu shi shikenan ba zai ƙara tashi daga kabari ba sai tashin kiyama innaka tun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun an gano wannan ko Allah ya ce lalle kai mai mutuwa ne kuma lalle suwa masu mutuwa ne kuma sannan lalle ku gobe kiyama za ku yi husuma a wajen ubangijinku saboda a wajen ahlus sunna wal jama'a da zaran mutum ya riga ya mutu to ba za a ƙara jin labarinsa ba sai gobe kiyama an gani to amma su ɗan shi'a sun yarda da abin da kira raja'a cewa mutum zai iya mutuwa yanzu kuma sannan ya tashi kaga kuma yana rayuwa sun gina wannan hukunci ne su da suka kirkiro wannan daga gaskiya kirkiro shi wai suna ganin idan an ce abubakar da umar za a kyale su akan zaluncin da suka yi wa ahalul baiti wai in an ce za a kyale su sai tashin kiyama su suna ganin an cuci imamai an cuci aliyu da mutanen gidansa to bari su kirkiro cewa tun a nan duniya ma aliyu zai fara daukan fansa tun a nan duniya za a fara rama masa abin da ya aikata an gane wannan ko to wannan shi ka suka gina ainihin aƙida na raja'a da kuma aƙida na badiliya cewa ƙur'ani yana da fassara biyu akwai fassara na zahiri akwai fassarar baɗini fassarar zahiri na gaba garin mutane amawa fassarar baɗini na manyan malamansu da kuma mutanen da suka tabbata a cikin aƙidan su za a gaya ma wannan sirrin an gane wannan ko wal qawlu bi tahrifil qur'an da kuma ra'ayin cewa qur'ani an canza shi an gani yan rafida suna da wannan haƙida ɗin cewa fa alƙur'ani da muke karanta wannan ba shine haƙiƙanin alƙur'anin da aka saukar zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai wannan Alƙur'an da muke karantawa sahabbai sun canza shi domin su cimma burinsu na duniya wai sun cire ayoyi da yawa daga cikin ayoyin da suka cire sun cire wasu ayoyi a cikin alam na shara halaka sadarak wa na anka وزرا الذي allazi anqadha zaharat sai aka ce waja'alna aliyya sihran an cire shi mun sanya aliyu ya zama sirikinka suka ce wannan ayan da gangan sahabbai saboda kiyayya ga mutanen gidan annabi suka cire shi an gane sannan kuma ko wata sura wai ta suratul wilaya ita wannan sura tana magana akan shugabancin Ali bin Abi Talib da mutanen gidansa ne wai da gangan sahabbai suka cire shi an gane wannan ko to irin wannan aqida din na ainihin taqiya a na ainihin taharifi na Qur'ani yana da wuya ka ji shi a bakin yan shi'a wato mas'ala ne sirri kwarai da gaske sai idan sun yarda da kai da kyau sa'annan su fito maka da shi saboda sun san da zaran an ji wannan a bakinsu an san kafirai ne tsantsa kowa zai guje su to suna yin wayo sosai hatta cikin yan shi'a yan uwansu ba kowa suke gaya ma wannan ba dan akwai wanda bai yi kwari a shi'anci ba idan ya ji wannan zai bar shi'ancin an gane wannan ayi. to shi ya sanya su na taqiya yana da amfani sosai a wajen shi'a wannan taqiya din shine suka ce Muhammadu Bakir ya ce tis'atu a ashari din fi taqiya kashi tara daga cikin goma na shi shi'a yana cikin taqiya kenan mai ka fahimta nan wajen kenan mafi yawan abin da yan shi'a suke bayyanar ma ba ku shine ra'ayinsu na ɓoye ba an gano wannan ayi sun ɗauki wannan taqiya yana da matuƙar amfani mafi yawan abubuwa nasu a ɓoye yake suna iya bayyana ma da abin da yake na zahiri ne dan shi a zai iya rantse ma da qur'ani ya rantse ma da Allah billahi lazi mun yadda qur'ani ya cika wallahi kazafi ake mana kuma shi yake ƙarya an gano wannan ko kuma suna cewa Ja'faru Sadiq jikan manzo sallallahu alaihi wasallam wai yana cewa at-taqiyya dini wa dinu aba'i taqiyya shine addini na kuma addinin iyayena saka in ka ci kadan shi'a sai ka zama mai taqiyya kada ya zamanto kana tona asirin aqidan shi'a zuwa ga mutanen da basu kafu aƙidan shi'a ba in ka ce mai kai a matsayin kadarin shi'a naji ana cewa alqur'ani kuna cewa alqur'ani bai cika ba sai ce subhanallah ai babu yanda za a yi mutanen da suke bin mazhaba na ahlul baitul tayyibin at-tahirin ba yanda za a yi a ce wai su din nan ai su suka fi kowa sanin qur'ani Sun suka kowa imani da ƙur'ani. subhanallah ai ba zai taba yiwa a ce ba mu yarda da wannan ƙur'anin ba ce ba masu mana wannan shari'a da yan wahabiyawa dama wahabiyawa yahudawa ne amerika ta siye su don su yi fada da yan alibai an gane wannan ko kuma ƙarya yake ya tsara haka to amma sun ƙware wajen ainihin ɓoye aƙidansu saboda haka yana da wuya ka iya sanin hakikalin aƙidar ɗan shi'a sai dai in ka shigi dan shi'a sosai ya gamsu da kai zai fito ma a mutum an gane wannan ko shi yasa babu aqida mai hadari kamar shi'a na'am wal bada da kuma aqidan bada shi ma wannan aqidan bada yana da hadari kwarai da gaske wato shi'a sun gina wannan aƙida ne saboda alqur'anin da mutane ke karantawa Allah ta'ala ya yi kyakkyawan yabo ga sahabbai laqad radiyallahu anil mu'minina idh ka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim min al mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi ha والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ma بينهم ga ayoyi da yawa to yan shi'a abin da suke cewa Allah subhanahu ya yabi sahabbai ne kafin ya gano za su yi ridda duk wannan yaban da Allah ya masa bai a Qur'ani kafin ya gano za su yi ridda ne wannan shine aqidan bada Allah wata wata'ala yana iya gina wani hukunci daga baya sai Allah ya ga kuskuren hukuncin sai yi nadama kuma aqidan bada din nan aqida ce ta yahudi in kuna karanta bible har yanzu ka duba ainihin lokacin da Allah a can Genesis lokacin da Allah ya fara halittar dan Adam wai Allah ta'ala da ya halicci dan Adam dan Adam ya zo yana ta sabo a doron kasa sai Allah ya yi regretin na halittar mutum Allah ya zo yayin da dama me yasa ma ya halicci dan Adam ya zo ya dauka cewa ɗan Adam in ya halicce shi zai zama mai amfani gare shi zai zama mai bauta mai mishi amma daga baya sai ga dan Adam ya zamanto dan ta'adda dan adam ya zama to mai barna da sauransu sai Allah ya yi nadama yahudawa suna cewa wannan abin da kaga yana fitowa wannan rainbow din nan wannan bakan gizo da yake fitowa wai lokacin da Allah ya yi nadama ne shine sama sai wannan jaɗin an gane to sai a suka ɗauki wannan aƙida su ma sun yarda Allah zai iya magana yanzu daga baya sai Allah ya ce af shi kuskure ne sai Allah ya canza wannan abin ya kawo wani kuma sun yi kokarin kawo hujja ma suna kokarin kawo hujja akan cewa lalle bada'u aqida ne na Qur'ani sun kawo ayan nan na na ainihin walam ma aslama din nan tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqata ru'ya lokacin da Allah ta'ala ya ce wa annabi Ibrahim ya yanka ɗanshi ya gani cikin mafarki cewa ya yanka ɗanshi Ismail a lokacin nan sai annabi Ismail ya zo ya samu ɗanshi iri-iri annabi Ibrahim ya samu ɗanshi. ya ce mai ya bunayya mana mai fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ce ya kai ɗana lallai na gani a cikin bacci na yanka ka ka duba menene ra'ayinka to yaron saboda ya san mafarkin annabawa gaskiya ne nan take yaron ya mika wuya shi ma annabin Allah ne sai yaron ya ce ya abati almatu umar ni insha Allah min as Ya ce ya kai mahaifina ka aikata abin da aka umurce ka za ka same ni insha Allah daga cikin masu haƙuri. an gane wannan ko a lokacin nan walan ma aslama hmm. lokacin da suka mika wuya da dan da uban sun mika wuya uban duk da san da yake wa annabi Ismail ya mika wuya lalle zai yanka shi shi ma annabi Ismail duk da san da yake wa mahaifinsa duk da san da yake wa kaza shi ma ya mika wuya a yanka shi saboda biyayya ga Allah aka kifar da shi kan goshinsa za a yanka a lokacin Allah zai ce wa da yanahu an ya Ibrahim sai muka kira shi muka ce ya Ibrahim qad ruhu ya haƙiƙa ka gaskata mafarki inna na najzil musini dama haka muke sakawa masu kyautatawa wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka fanshe shi da abin yanka wanda yake mai girma sai aka cewa nabi Ibrahim maimakon ya yanka dan kada ya yanka dan yanzu hakika ka gaskata mafarki kada ka yanka dan sai Allah ya sai Allah ya turo mai rago sai ya yanka wannan rago a madadin dan shi to wannan shine asalin bada'u a wajen shi'a wai Allah subhanahu wata'ala da yace a yanka dan sai kuma Allah ya ga bai dace a yanka dan ba sai Allah ya ce af gaskiya ban kyauta ba sai sauri ya canza wa iyaz billah sai sauri ya canza yayi kaza amma mutumin da ya fahimci sunna da kyau ya san ba haka bane abin ko wannan abin da Allah ya yi ma annabi Ibrahim dama Allah ba yana so a yanka dan bane Allah yana so ya jarabi ƙarfin imanin annabi Ibrahim kowa ya sani a gane wala bulu wannan kuma hatta na alamar mujahidi na minkum wasu abirina wa nabulu akbarakum Allah yana so ya jarabe shi ne ƙarfin imanin shi ya bayyana ga mutane an gane shi sa sai Allah ya ce wa nadainahu an ya Ibrahim kan sadaqta ru'ya sai muka kira ya ce ya Ibrahim hakika ka gaskata mafarki saboda haka tunda ka kaskata dama mun jaraba ka ne mu gani wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa hunna ala inni ja'iluka lin-nasi imama lokacin da annabi ibrahim ubangijin shi ya jarrabe shi da wasu kalmomi daga ciki akwai wannan cewa ya yanka dan shi kuma ya cika wannan magana akwai inda aka ce ma ya dauki dan da mamashi ma ya wurga su a can can daji ya dawo inda babu ruwa babu shuka babu komai kuma ya bi wannan umarni an gane saboda wannan biyayya da annabi ibrahim ke ubangiji sai Allah ya ce masa inni ja'iluka lin-nasi imama Lallai zan sanya ka zama to jagora ga mutane zaka zama jagora na tauhidi qala wa min zuriyati sai ce ya Allah daga cikin zuri'a ta fa Allah ya ce la yanalu ahadin zalimin azzalimai ba sa samun alƙawari na kaga sai annabi Ibrahim ya zama imam saboda biyayya ga ainihin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan suka gina shi suka suka mai da shi ainihin a bada'u wa iyaz billah to wannan shine aqidan bada'u kaga duk mutumin da ya yarda da wannan aqida ya yi ridda in har mutum ya yarda cewa Allah na iya zartar da wani hukunci daga bayan sai Allah ya nadama sai ya canza wannan ya yarda kowa ya shi ko yana sallah yana azumi yana zaka yana aikin hajji wa yazbillah ثم تطور التشيع في هذه المرحلة sannan sai shi an ciye ta ci gaba a cikin wannan marhala din walam yaqif inda zalika al-mafhum min al ila ali radiyallahu anhu wato bai tsayu bai tsaya akan wannan fahimta ba na karkata zuwa ga aliyu radiyallahu anhu da taimakon sa kun san da mun ce shi a matakin farko karkata zuwa ga aliyu da kuma taimakonsa san aliyu bin abi talib lokacin da ake rikici tsakanin aliyu da muawiya mutanen da suke koyan bayan aliyu suke ganin shi ke da gaskiya ko suna tare da shi za su taimake shi a wajen yakin su ne ake kira shi'atu aliyu amma su din nan ba wai suna da wani aƙida daban bane daga aƙidar muawiya da mutanensa dukansu gaba ɗaya aƙidarsu ɗaya manhajinsu ɗaya kuma dukansu gaba ɗaya suna bin juna sallah a matsayin musulmi amma kawai ra'ayi ne kamar yanzu irin yadda 'yan siyasa suke ko sai ga musulmi guda biyu sun fito duk musulmi ne sai a zaɓo ni a bar wani dukan gaba ɗaya musulmi ne amma kai kaga ga wanda ya fi ma duka zaɓe shi misali ko to wannan shine abin da ya faru tsakanin mu'awiya da aliyu akwai wanda suka gamsu da aliyu kuma suna ba shi goyon baya suna son shi suna fifita shi fiye da ainihin usman su ne ake kira 'yan shi'a a marhala na farko an fahimci wannan amma kun ci 'yan shi'a marhala na biyu su ne masu cewa mai masu kafirta sahabbai masu cewa alkur'ani bai cika ba masu aƙidan taƙiyya masu aƙidan isma masu aƙidan raj'a masu aƙidan baɗiniya masu aƙidan cewa ƙur'ani wato an canza shi eh na'am idan taqala naqalatan ukhra tamayyazat bi tafdil ali radiyallahu domin daga baya is in taqala naqalatan ukhra domin shi an ci ya cirantu wani cirantarwa daban kamar yanzu bi tafdil ali wanda ya bambanta da fifita Aliyu bin abi talib akan dukkan sahabbai wannan kuma wani sabon shi an ci ne ba na cewa Aliyu bin abi talib ya fi dukkan sahabbai daraja da babu shi babu shi zamanin sahabbai ba san da shi ba daga baya ne wannan mummunan aqida ya fita ya fito na'am ودعاهم هذا القول إلى استعراض ما حدث من الصحابة في بيعة علي أبي بكر sai wannan magana wannan magana ya kira su zuwa ga bujiro da abin da ya faru daga sahabbai na na mubai'a ga Abubakar da Umar da Usman an gane sai suka kawo tarihi na abin da ya faru wajen mubaya'a na abubakar da umar da usman kana min hadi shi'a al wal muqtasib ya kasance daga cikin wayannan shi'a din yan shi'a rafida akwai al-ghali fi rafad akwai muqtasir akwai wanda yake mai matsakaicin ra'ayi amma ba dukan su batattu ne sosai an gane da wanda suka yi guluwin da wanda suke da matsakaicin ra'ayi dukan su gaba daya batattu ne sosai fa minhum man iktasara ala ala alqawl bi anna ababakar wa umar wa uthman wa man shayahum afdahu daga cikin su akwai wanda ya takaita akan magana na cewa lalle abubakar da umar da usman da wanda ya goyi bayan su wai sun yi kuskure izratu an yakuna kulafa ma ma ilmihim bi fadli ali domin su abubakar da umar da usman sun yarda su kasance khalifofi eh? sun yarda su kasance khalifofi tare da sun san cewa sun san falalan aliyu a rabiyar la'u'an eh? wannan khairun minhu kuma sun san aliyu ya fi su daraja wa ahqqu bil khilafa kuma sun san aliyu shi ya fi dacewa da shugabancin inji shi'a to saboda haka masu wannan ra'ayi suka ce lalle abubakar da umar da usman sun yi kuskure da har suka yarda a naɗa su shugabanci alhali ga aliyu bin abi talib radiyallahu anhu wa minhum man tagala fakaffarhum kai daga cikin su akwai wanda ya zaki ya wuce gona da iri fakaffarahu sai ya kafirta su wa kaffara man shai'ahu ya kafirta duk wanda ya goyi bayan su kamar munan ba muna goyon bayan su ba to me hukunci mu kenan kafirai to masu wannan ra'ayi sun suka zo suka ce mana yanzu ga amerika nan ga ingila ga yahudawa nan suna ta kai wa musulmi hari ya kamata mu manta da bambance bambancen mu me za mu ce ma irin wayannan mutanen eh sai mu ce ya kamata a manta da bambance bambance menene matsayin abubakar da umar da usman a wajen ku da sauran sahabban da a cewanku ba su mara ma ainihin aliyu bin abi talib baya ba a wajen shugabancin shi a cewon ku don suka yi maka taƙiya zan ce ai mu ba ma cewa kafiri ba ma kafirtawa mu akwai wannan shi a Najeriya da ke can su su ba su bane yan shi'a da suke kafirta sahabbai su ba sa kafirta Abubakar da Umar da Usman da Aisha radiyallahu anha ina ba ta gane kaga sai ya ce wa Aisha radiyallahu anha wanda a zuciyar shi wannan magana sabanin haka in ya faɗa a gaban ku ya ce radiyallahu anha a zuciya zai ce la'anatullahi alaiha haka wannan shi a aqidar shi a kuma wannan maganar ta taqiyya din ne abin da ya a aqidar shi a ta kowace aqida wuyan ganewa saboda ba su da wata magana guda daya ya danganci in suka samu kansu cikin stress suna canza ra'ayi kuma ra'ayi suna canzawa ne saboda an dame su da yawa bari su dan rage makiya amma in suka samu waje suka suka baje kolin su suna fitowa a mutum an gano wannan ko kaga akwai wani wani wannan shi'a a Iran da yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kai kuskure da haka rasu baka iya ayyana wane ne khalifa ba gaskiya kai kuskure baka kyauta ba wai yana wai yana yana suka manzo Allah ya manzo Allah har ya rasu bai ayyana aliyu a matsayin shugaba ba kaga wannan suna iya faɗin wannan a ƙasashensu amma a najeriya za ka yi ta sauraren shi in yana karatu a rediyo za ka ce to waɗannan ba an ce suna zagin sahabbai ba ba an ce sun ce ƙur'ani to ni ban ji sun faɗa haka ba ni na ji ma bil hasali suna cewa sahabbai mutanen kirki ne kaza kaza kaza kaza to idan mutum bai san wannan aqida na taqiya ba sai sai shi a tawahal da shi ke na fahimci wa'annan mutane kawai ana hasara da su ne ana bakin ciki da su saboda an ga suna faɗin gaskiya an gane yayi na'am eh لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى لعلي رضي الله عنه بالخلافة بعد موته domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika yayi wasiya ga Aliyu bin Abi Talib da shugabanci bayan rasuwansa wai annabi yi wasiya ga Aliyu cewa idan na rasu kai zaka zama to shugaba kuma a gaban sahabbai aka yi wannan yau magadiru kuma an gane wai annabi yau magadiru kuma ya tara sahabbai sun fi dubu ɗari yana gaya musu cewa idan ya rasu aliyu ne shugaba wai daga baya sai wa'annan sahabbai suka saba alkawari suka ci amanan manzo sallallahu alaihi wasallam na'am wa hum jahadu hadhihi alwasiya wai sahabbai sun yi inkarin wa'annan wasiya din wa mana ul khilafa mustahiqa kuma suka hana shugabanci ga wanda ya cancanci shugabancin walhadaru min zalika ila sharhi hawadith at-tarikh sai su ɗan shi'a ɗin suka gangara daga wannan zuwa ga sharhin abubuwan da ke faruwa cikin tarihi ala wifq mazhabihim wato daidai da ra'ayinsu sai suka rubuta tarihi daidai da ra'ayinsu da kuma sanar ka san misali yanzu idan mutane biyu suna faɗa to idan idan kai kai kana goyon bayan wani bangare in ka ga sai ka shirya wasu maganganu na ƙarya domin ka kare wancan wanda in ka shirya wannan maganganu sai a koma ana tausayinka, Allah sarki kai an zalunce ka Allah sarki ashe duk irin wannan abubuwan da wane yayi ma wane kenan saboda za a tsaya a shirya a shirya to irin yadda suka yi wa sahabbai sun tsaya sosai sun shirya kazafi da ƙarya da sharri yadda za su ɓata wa sahabbai suna wanda idan mutum ya ji wannan zai ɗauka sahabban nan azzalumai ne ba mutanen kirki ba ne za a gama wasu daga cikin 'yan shi'a idan ana kawo tarihi sai su fashe da kuka kawai saboda an zalunci shi'a amma fa wannan tarihi gaba ɗaya ƙanzon kurege ne an zauna ne kawai an shirya shi kawai an fahimci wannan aiki to irin wannan yana faruwa ko da mutane biyu suna faɗa sai ga wani zai tsaya ya shirya maganganu na ƙarya domin ya samu goyon baya wajen mutane to idan wani bai sani ba Allah sarki yaya aka mishi haka sai kuma ana tausayin shi to irin wayannan abubuwa suna faruwa da yawa shi yasa in abu ya faru a ringa bin diddigi komai abu diddigi ya ayu ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu domin wallahi in kana jin tarihin gadiru kumma ka ji yanda yan shi'a suke ba da shi wallahi sai ka tsine bai ga baki ɗayansu sun tsaya sun shirya labari yadda za su ɓata sahabbai ya zamanto in an kira sunansu ma ba za ka taɓa ganin su da wani wani wani wani abin yabo ba tare da su za ka ce wa'annan su ne wai za a ce Allah ya yarda da su ai wallahi ba yanda za a Allah ya yarda da wa'annan to shi shi'a sun ƙware sosai wajen ɓata mutum Allah shi kiyaye wa ta'awilin waqa'i'a ta'awilan gariba kuma sun yi tawilin duk abin da ya faru duk abin da ya faru na wannan yakin fa sai suka yi tawilin shi tawili wanda yake bako wanda ba ma san tawilin ba wa kana abdullahi bin saba huwa alladhi tawalla wa da'a ila hadha al-madhhab abdullahi bin saba shine wanda ya jibinta kuma yayi kira zuwa ga wannan mazhaba din shi ya tsaya ya shirya sosai kai akwai wata rana wanda an shi ya sun rubuta cikin su. wai lokacin da ainihin aka yi wa abubakar mubaya'a aliyu bin abi talib bai mubaya'a ba a lokacin nan sai Umar ya ce zai je ya samu Aliyu bin Abi Talib a gida in ma yayi mubaya'a ko ya sare shi da ya zo sai ya sallama da ya sallama sai Fadima sai ta ji labarin sai ta ji muryan Umar sai ta ce ma Aliyu kada ya fito wannan Umar ne ya zo ne ya cutar da shi sai Fadima sai ta fito da ta fito sai ta tsaya kofa sai ce mata ce ki ban hanya ina so in wuce ta ce ba zan baka hanya ba ka zo shiga sai ce ki bani hanya ina so in wuce ne dole ne sai mijinki ya zo mu baya da ta ki bashi hanya wai dama tana da ciki wata uku ya ne ya daga kafa ya tokari wannan cikin sai ta haifi yaron kafin lokaci sai a fashe da kuka yanzu mutumin da ya aikata wannan ga ainihin a imma na alul baitul tayyibin na tayyibin shine za a zo a ce yanzu shine za a zo a ce mutanen kirki wala kowa zai ta kuka to kai yanzu a ce a ce diyar manzon Allah wani ya kura ya sa kafa ya shure ta ta haife ɗanta kuma wannan fa da sunan addini ne mai magana nan da gemu ga rawani ashe mutum na iya zama mai gemu mai rawani ko makareci ana yin haka to wannan shine abin da shi a suke ba za ga mutane malaman shi'a ga sunan kaga kamar malamai amma za su zauna su ta baka tarihin ƙarya babu alamun gaskiya babu isnadi ga wannan magana din kwata Allah shi yayi na'am na'am ila wada'a ila hadal al-mazhab al manqut al-kafir sai yayi kira zuwa ga wannan mazhaba din shi Abdullahi bin Sabah yayi kira zuwa ga wannan mazhaba abin kyama mazhaba na kafirci huwa wa man shaya'ahu da shi da wanda ya raka su na'am man sababa takfir as-sahaba hmm? min sababu tafsir sahaba wato saboda sababi na kafirta sahabbai walam yastasna minhum illa qalil kuma ba su toge daga cikin sahabbai ba sai kaɗan sun ce sahabbai gaba ɗaya sun yi ridda sai suka kaɗan sai su yi togiya ƴan kaɗan ne kawai ba su yi ridda ba su ne su tara ne kawai sahabbai tara sahabban annabi nawa ne amma a cikin sahabban annabi gaba ki ɗaya sun kafirta menene kafircin wai manzon Allah yayi wasiya ga Aliyu a gaban sahabban amma sahabbai suka taru gaba ɗaya suka ci amana manzon Allah suka hana Aliyu shugabanci suka ba Abubakar saboda haka sahabbai gaba ɗaya sun yi ridda sai mutane tara kawai sai suka ware kaman wa Salman al-Farisi sun ce kamar Salman al-Farisi bai yi ridda ba da Abu Zar al-Ghifari da Miqdad da Ammar bin Yasir da Ammar bin Yasir huzaifa da huzaifa al-yamani na muhakamu alaman da irin su bilal bin raba da irin su bilal bin raba da irin su abu eh, na'am abu zarar gifari ko mu faɗe shi na'am wa hakamu ala kullu man hadara gadirul umma sai kai hukunci ga duk wanda ya halarci taron gadirul umma bil kufri suka mai hukunci cewa yayi ridda wa riddati da ridda li adami wa fa'ihim fima yazumu haula bai'a wato wai saboda rashin cika alkawarinsu a cikin abin da wa'annan suke rayawa na bai'ata ali na mu a ga aliyu wai sahabbai ba su cika alkawari na mu a ga aliyu ba na ainihin zartar da wasiyyar manzan Allah ga aliyu radiyallahu anhu a gadiru umma in ji su alima ali radiyallahu رضي bi zalika بذلك aliyu ya san da haka fanafahu ilal madain eh ali bin abi talib ya ji labarin irin bannan da wannan bawan Allah ke yi abdullahi bin saba dan abdullahi bin saba ya kirkiro hadisai da dama wanda ya nuna manzon Allah ya yi wasiya bayan rasuwansa a ba aliyu shugabanci sannan kuma ya nuna aliyu bin abi talib shi ma ainihin masumi ne baya zunubi kai ya ma jingina aliyu zuwa ga allantaka cewa aliyu Allah ne to aliyu radiyallahu anhu da ya ji labarin irin ɓarnace barnacen da wannan bawan Allah ke yadawa sai aliyu ya kore shi zuwa ga can can mada'in nam wa qalu bi ismati ali radiyallahu anhu kuma su yan sabahiya masu mutanen abdullahi bin saba suna da aqidan cewa aliyu masumi ne da shi da wa'anda suke bayansa daga cikin ahlul bait wa za'amu anna kullu man adahu aw harabahu aw afkadahu sai suka raya lalle duk mutumin da ya adawa da shi ko ya yake shi ko ya kyamace shi lalle makiyin Allah ne abin da suke nufi wato abin da ya faru tsakanin Muawiya da Ali radiyallahu anhu sun yi yaki to duk wanda ya yaki Ali kafiri ne kawai da kuma abin da ya faru tsakanin su Talha da Zubair shi Ali radiyallahu anhu kaga tunda sun yaki tare da shi to su kafirai ne an gane ko wa khalidan fi khulud al abadi kuma zai yi zai dawama a cikin wuta dawama na har abada wa annahu laysa bainahu wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam illa rutbatan nubuwa cewa lalle babu wani abu tsakanin shi da manzo sallallahu alaihi wasallam sai martaba na annabta kawai wai tsakanin shi da annabi bambanci kawai annabi annabta kawai bambanci amma komai nasu ɗaya ne kawai eh المرحلة الثالثة marhala na uku balagat من القلوب al-qulub إلى a'imma عن الإسلام khuruj an al-islam wato shi ya kai gaya na ainihin wuce gona da iri dangane da a'imma zuwa ga fita daga musulunci har saboda tsaban goyon bayan imma har ya sanya wato sun wuce gona da iri har sun yi ridda a haula'i allahu wa'annan yan sabagiya sun allantar da aliyu sun mai da shi allah wa من قال حل في علي جزء juz'ul daga cikin su akwai wanda yace halla fi aliyin juz'ul ilahi cewa wani juz'i na allantaka ya sauka a jikin aliyu bin abi talib wattahada bi jasadihi fihi eh wani juz'i na allantaka ya sauka a wato ga aliyu bin abi talib wattahada bi jasadihi sai wannan allantaka sai ya manne da jikin aliyu sai ya haɗe ya zama abu ɗaya wa bihi kana ya'lamu al gai. wai da wannan sifa ne ya kasance aliyu yana sanin gaibi kun lura ai me yasa yake sanin gaibi ai sanin gaibi sifan Allah ne qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr da dai abin da ya kama da wannan kaga ba wanda ya san gaibi sai Allah amma kuma aliyu bin abi talib wani juzu'i na allantaka ya sauka a jikin shi to wannan juzu'in shi ya baiwa aliyu dama yake sanin gaibi eh wa bihi kana yuharibul kufar da wannan ainihin siffa na allantaka da shi ne yake samun nasara wajen yakan kafirai kuma yake samun nasara a kansu duk dai nasara wa bihi kala ababal kaibara da wannan irin siffa na allantaka da shi ne ya nuna wani irin jarinta har ya iya tumbuke kofan haibara gate kun san abu ne mai kama da wuya ko irin katon ganuwa ɗin na nagari gate din shi a ce wani mutum da hannun shi ko ya sa ya tumbuke shi kaga wannan abun yana buƙatar isnadi ingantacce akan matsala an gane wannan bai gagari Allah ba Allah na iya ba dan adam in yana so inna Allah ala kulli shay'in qadir amma shin ya tabbata din ko bai tabbata ba asali bai tabbata ba wanda ya ce ya tabbata shi za ka ba dama ya ma bayanin yadda aka yi tabbata al-isnadu min ad-din wa laula al-isnad la man sha'a ma sha'a isnadi yana daga cikin addini da ba dan isnadi ba da kowa ya faɗi abin da ya ga dama da sunan addini na'am wa awwalu man da'a ila ali radiyallahu anhu wa Abdullahi bin saba al-yahudi farkon wanda ya kira zuwa ga allantar da aliyu bin abi talib ya mai da aliyu allah shine abdullahi bin saba al-yahudi wa kana zalika fi hayati ali radiyallahu anhu ya kasance wannan cikin rayuwar aliyu radiyallahu anhu ina batan gane wannan su ɗan shi'a sam sam ba sa son jin sunan wannan mutumin Ika ce wa ɗan shi'a ai asalin aqidan ku abdullahi bin saba shi ya kirkiro shi sai ce babu wani mutum abdullahi bin saba ahalin suna ne kawai suka kirkiro shi don su ɓata mana suna ina ba san gane amma kuma ka duba littafan shi'a za ka ga akwai ainihin naubakti a cikin littafin firaku shi'a ya kawo cikakken tarihi na abdullahi bin saba kuma ya alakanta shi da shi'a sannan a cikin usulul kafi akwai wurare da dama wanda aka yi hakan an gane a yi shi yasa wasu malamai suka ware littafai na musamman suka ciranto a cikin littafan shi'a suka ce kun ce ko yan shi'a kuna cewa wai babu abdullahi bin saba nan babu shi ahli sunna ne suka kirkiro shi domin su bata shi'a to yaya aka yi kuma aka same shi a cikin manya-manyan littafan shi'a kuma kuma malaman tarihi manya-manya na shi'a sun tabbatar da abdullahi bin saba sai ga sun yi shiru ba amsa an gane wannan ko? eh fi hayati Ali radiyallahu anhu wa suratin tajidu wato farkon sura da zaka same shi na gulu na wuce gona da iri ga Ali radiyallahu anhu iya suratul sab'iyya shine wannan swadun ne ba shine irin sura picture kenan sura irin na yan sab'iyya wallati tunsabu ila abdullah bin saba ake jingina su zuwa ga wani bai hude ana kiran shi abdullahi bin saba waƙad tunsabu ilayhi a amalin shaitaniya hakika wannan bawan Allah abdullahi bin saba wanda shi kirkiro shi'a hakika ana danganta mai ayyuka na shaidanu da yawa akwai ayyuka da yawa na shaidanci da miyagun akidu wanda ba su da daɗin ji shi ya kirkiro su kuma ya tura su cikin akidar shi'a A dama masu rusa addinin musulunci wadafa fil amsar kuma yayi ta yawo yayi ta yawo cikin birane na musulmi yumayidu li da'awati al-kabisa yana ta shimfida yana ta shimfida ga da'awarsa mumuna an gane ko yayi ta dawazi a cikin birni na musulunci yana ta shimfida ga da'awarsa mumuna wa kana yatrudu hinan wa kana yudradu hinan ya kasance wani lokaci ana koran shi in ya zo gari ya fara dan shimfida ga da'awarsa in an gano sai a kore shi wa yuwaffaqu hijinan akhar kuma wani lokaci sai ga an goyi bayan da awon shi akwai garuruwan da in yaje sai a fatattake shi garuruwan da akwai wayewa kenan da ilimi kuma in yaje wasu garuruwa wanda babu wayewa sai ka ga an goyi bayan da awon shi ya samu mabiya a wajen nam wa min ahammi ta'amulihi ta'alimihi daga cikin ahammi ta'alimihi hmm. ta'alimihi daga cikin mafi muhimmancin karantarwansa alwasiya akwai wasiya cewa manzon Allah kafin ya rasu ya yi wasiya ga Aliyu cewa Aliyu zai zama shugaba bayan ya rasu na da kuma cewa wato sahabban manzon Allah da suka zalunci Aliyu a cewansa nan gaba za a dawo da su duniya domin Imamu Mahdi ya rama abin da suka aikata ga ahlul bait fa amma wasaya fa hiya anna kullu imamin wasa min man qablahu amma shi abin da ake kira wasici shine lalle kowane imam ya yi wasiya ga na gabaninsa ai anna aliyan radiyallahu an wasa wasiyun rasul ai abin nabi lalle aliyu radiyallahu anhu shine wasiyi na annabi ma'ana annabi ya masa wasiya wal hasan wasiyi ali shi kuma hasan shine wanda aliyu ya mai wasiya wal husain wasif Hassan. shi kuma husaini shine wanda wanda Hassan ya mai wasiya Hassan ya yi ma husaini wasiya in na rasu kai da shugaba wa haka za da dai sauran bayanai wa amma raja'a amma aqidan raja'a fa hiya anna muhammadan sayarji shine lalle annabi muhammad zai dawo duniya ba ma shi ba sauran sahabbai za a dawo da su duniya summa tahawwala ba da zalika fa qala inna aliyan sayarji sannan sai ya juya bayan haka sai ƙara cewa Ali bin Abi Talib kuma zai dawo duniya wa kana yaqulu hina qutila Ali radiyallahu anhu ya kasance yana faɗa lokacin da aka kashe Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu law ataytumuna law ataytumuna bi dimagihi alf marra da a ce za ku zo mana da kwakwalwan Aliyu so dubu ma sadakna mutu da ba za mu gaskata ya mutu ba ku zo mana da kwakwalwan Aliyu so dubu ba za mu yi da ya rasu ba wala ya mutu hatta yamla lil ard adalan ali bin abi talib ba zai mutu ba har sai ya cika kasa da adalci kama muli arjauran kamar yadda aka cika shi da zalunci Allahu a'lam Allah shi yake na'am eh to shi sun kware sun kware wajen wannan in dan a na gaya maka abubuwa na an zalunce shi to ka bincika da kyau shi zalunci suna da wannan abun ina ba ta lura a na maka'ida ke na yi idan kaga abu ya zo ma na bin da bayani kaga ana sukan wani mutum ne ko wani abu kuma ka san mutumin kirki ne sai kaga ana faɗin wani abu na batanci to lallai farko ka ta wannan abu sannan kuma ka zo ka zauna ka yi bincike ka tabbatar da abin sannan ka yi magana in har ya tabbata mutumin banzan ne ya to shikenan in ko babu wani dalili to wa'ancan su ne suke so su yi amfani da wasu dabaru don su bata na to ai zai zai yi wa wani kaga kaga mutumin kirki ne shi dan ya funke shi wani mutumin kirki sai ga san rai ya funke shi ya zo ya gina wani hukunci na san rai saboda soyayya ba ka ganin uba mutumin kirkin yana son dan shi sai ga laifin da dan yayi baya gani an gane gashi yana son dan amma ko mutumin kirki ne sai ya rufe laifin dan ya ce duk duniya gaba ɗaya shi an kyamaci dan bai san abin da dan yake yi ba ni ban san abin da yaran nan yake wa mutane ba Allah ya tsawaki to kamar yadda muka faɗa jiya muka ce yau ne za a yi gidauniya na tafsiri kuma kamar yadda 'yan uwa suka sani a lokaci ya riga ya matso sosai saura wajen wata ɗaya yanzu yau 29 kaga za mu shiga cikin watan sha'aban shi ke na kawai Madan ta zo ramadan ya riga ya zo saboda haka maganan ainihin gidauniyar tafsiri yau ne misali saboda haka yan uwa a taimaka fi sabilillah a bayar da taimakon da yawa saboda lokaci ya riga ya kure ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ga wanda ya saba ba da dubu biyan nan insha Allah ya kara aikowa da dubu biyan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa aljanna ya zama kuma na'am Kwa mbaya. Kwa yake ai dan ya gaya ma wannan akidar da take iya ba za ka san inda yake samu amma yake ma shi dan shi'a ne ka tambaye shi ya yarda da ayatul lahi kumin eh, ya yarda da shi ya yarda da akidar Iran to magana ya kare akidar Iran ba su tsaya wajen mu'awiya kaɗai ba suna sabuta dukkan sahabbai ne wanda aliyu bin abi ɗalibi masu goyon bayan shi a nasu tunanin ai babu wani shi a ruwayar za ce kawai ya tsaya kan mu'awiya babu shi akwai tambayar da suke yaya hukuncin mace da mace da suka yi amfani da juna a cikin ramadan har suka fitar da ruwa yaya matsayin azuminsu irin matan na masu muguwar ainihin maɗigo kenan to ya hukuncinsu ai idan sun riga sun fitar da ruwa wannan wannan azumi ya riga ya karye da makaulan wahidan an gane ku idan suka fitar da maniyi wannan ruwa azumi ya riga ya karye yanzu azbillah kuma sannan ga kuma zunubin da ke tattare da shi malam shari'a ta ce hukuncin luwaɗi kisa to su kuma su kuma mata fa na'am shari'a ta ce hukuncin luwaɗi kisa su kuma mata fa idan suka yi amfani da junansu to idan mutum ya yi luwaɗi malamai sun yi itifaki gaba ɗaya sahabbai sun yi itifaki hukuncin shi kisa sai dai an yi saɓani akan yaya kisan zai kasance amma mata masu maɗigo a mata masu maɗigo malamai sun yi magana cewa su ba za a musu hukuncin kisa ba an gane su shari'a ba ta faɗi ainihin hukuncin za a musu na kisa ba akwai abin da ya kama da wani su mata masu madugo sun yi laifi sun yi zunubi sai dai za a musu ta'aziri ne an gane ko an ba alkali dama kamar mutumin da yake rungumar mace akan titi ai babu abin da shari'a ta faɗa kirikiri cewa aikata gare shi amma alkali zai duba abin da ya dace an fahimta ko ko kamar mutumin da yake kunduma ma wani ashar ai kaga kunduma ashar babban laifi ne ko mutumin da yake ƙarya mai shari'a ta ce a mai idan mutum na ƙarya ce a yanke mai hannu ai ba dukkan laifi ba ne shari'a ta sanya haddi akwai laifi mai tsanani wanda ma ya fi wani laifin da ake ake tsaye da haddi a kan shi amma kuma shari'a ba ta tsaye da haddi ba hukuncin wannan mutumin shine zai fuskanci azaba mai tsanani gobe kiyama ai idan an maka haddi an ɗan sassauta maka wahala ne a duniya to saboda haka mai madugo wato ba hukuncin luwaɗi ba ne hukunci ne na ta'aziri Allahu alam ji ka duba tafsirin ga abin malamai suka magana na karanta littafin a kamul Qur'an sun fi takwas duk gaba ɗaya ƙaunar wahidan abin da ya shafi maɗigo ba a ce a riskar da shi da luwaɗi ba maɗigo ba luwaɗi ba ne shi ma yana da hukuncin shi daban luwaɗi shi ne namiji ya ringa takan namiji ta dubura ko namiji ya ringa takan mace ta dubura ita ko mace ba ta da wannan abin da ta iya taka ta dubura ba ta da shi an gane ita nata wani kuma wani laifi ne ko mai girma shi kuma daban amma shari'a bai riskar da shi da na luwaɗi ba an gane ko yawwa kamar yadda yake ƙarya laifi ne mai zaman kanshi amma kuma shari'a ba ta riskar da shi cewa mutum ya karya a yanke mai hannu ko mutum ya karya a mai bulala kaza ba a ce ka ba amma makareci ya san ya yi laifi mai girma kuma zai fuskanci azaba an gane sai yadda Allah ya yi da shi Kasance wannan amma ka ce ma ƙara ba shi ai ba su yi kamar da juna ba mene ne ya kusanta ba su kusanci juna ba su daban-daban ne mabambanta juna ne ga luwaɗi da maɗugu na'am shikenan eh eh in sun karya azumi da gangan ka fara yawo kansu wannan za ka fara wale da gaske na? Sure. a to ba a biya wai ce a biya dan an maka zabi a biya in mutum yi maka zabi ba bulala tamanin ake ba ina yi kazabi bulala tamanin ake yi eh wani alƙali shi zai duba abin da ya dace eh, eh. to abin da aka samu gabaki daya shine dubu bakwai da ɗari hudu ko da sittin Allah ya saka da alkhairi insha Allah to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka